Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkan mu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci namu mai albarka. Za mu yi amfani da wannan dama domin taya daukacin al'ummar musulmi na duniya baki daya murnan kammala azumin watan Ramadana da muka yi lafiya da fatan Allah Ubangiji ya karbi ibadunmu ya kawo mana karshen wannan yanayi da muke ciki sannan kuma ya faranta mana da fitowar jagoran musayid Ibrahim Yakubu Aziz Zakiya Hafizahullah. A wannan lokaci da muke ciki na zaman gida na lockdown saboda sakamakon annobar covid-19 da muke fama da shi a duniya za ku ga da yawan magidanta suna siyan kayan abinci da duk abubuwan da za a bukata na gida suna tafiya da shi domin amfanin iyalansu allah sarki iyalin shahidai a daidai wannan lokaci da yawanci gwamnoni musamman na arewa suke amfani da wannan dama domin ganin an takaita zirga-zirga a tsakanin al'umma saboda ganin an kawo karshen wannan annoba ta covid-19 da shin wani irin gudunmawa dan uwa kake kaga wani irin gudunmawa dan uwa domin ganin ya tallafa tallafa wa iyalan shahidai duk da mun san 'yan uwa suna kokari wajen ganin sun sauke nauyin da yake kansu na haƙƙin shahada'u amma a wannan lokaci ana buƙatan a ƙara taimakawa sosai da sosai musamman garuruwan da akwai 'yan uwa da yawa amma za ku ga suna da ƙarancin shahidai irin waɗannan garuruwan ya kamata a ci gaba da 'yan uwa su ci gaba da kokari wajen ganin sun ba da gudunmuwa na binciko inda shahidai suke da yawa in muka kamar misali zaria kaduna da dai sauransu a yi kokari kowane dan uwa ya daukan makan shi ya ji a ran shi wani gudunmuwa zai kara bayarwa bayan haƙƙin shuhada da ya sauke nauyin shi za ka iya siyan abinci ka aika da shi gidan wani shahidin wani kuma ka ɗauki dai wani nauyin wani abu ka tura da shi gidan shahidai ko kuma ka ka dai yi kokari ka zama na kasan kayi wani abu bayan haƙƙin shahada da ka biya da musamman a wannan lokaci da muke ciki na covid-19